عليه ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أنتم أيها المسلمون في جمعة قد تكون آخر جمعة من العام المنصرم وليس هنا وليس ثمة وظيفة تختص بنهاية العام ولا ببداية العام الهجري الجديد لكننا بما أن ربنا جل وعلا ختم لنا العام المنصرف بالشهر الحرام وبدأ لنا العام الجديد بالشهر الحرام إن في ذلك لحكمة قد كنتم معاشر المسلمين للتو في أيام العشر من في أيام العشر من ذي الحجة وكنتم في موسم من مواسم من مواسم الخير وقبل ذلك بقليل كنتم في شهر الصيام شهر التقوى وكلها وهذه الوظائف التي تختص بنهاية العام فيها حكم وفيها فضائل من الله جل وعلا خرجتم باستجابة الدعوات في شهر الصيام وخرجتم باستجابة الدعوات في يوم عرفة وخرجتم بغفران الذنوب والإثق من النار إن شاء الله فما أحوجكم إلى أن تستمروا على الحفاظ على الفضائل التي اغتسبتموها فإن الشقي هو الذي يعود إلى حالة الشقاء بعد حالة السعادة ومن أجل ذلك كان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور فاستقبلوا عامكم الجديد وتقلبات الدهر التي قد تأتيكم في العام الجديد, في العام الجديد وأزمات الحياة استقبلوها بما تعلمتموه من الاعتصام بالله قبل كل شيء فإنه من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ووصاكم ربكم بالاعتصام بالله وأنه هو مولاكم فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال جل وعلا فمن وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما إنكم تستقبلون أياما الله أعلم بها الله أعلم بما نستقبله في هذا العام الجديد وخاصة فيما يخص وضعنا فيما يخص وضعنا الاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي فلا زاد لنا مثل زاد الاعتصام بالله جل وعلا فإنه من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك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 ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala a bayyana da kuma a ɓoye mai riko da amintacciyar igiya igiyar addinin musulunci wasiya da tsoron Allah ba a ganin yawan maimaita ta saboda ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe idan da yin wasiyar sau ɗaya ta isa da Allah sai ya ma mutanen farko kaɗai wasiya 'yan baya su koyi da su amma Allah ya maimaita ta hatta ga 'yan baya domin musan cewa yin wasiya da tsoron Allah ba a ginsuwa da ita ba a ganin yawanta domin ba abinda mutum yake bukata a cikin wannan rayuwar irin tsoron Allah muna rana ta juma'a wadda za ta iya yiwuwa ta zamanto ita ce juma'a karshe ta wannan shekara domin rana ita yau ko dai ya zamanto talatin ga watan zulhijja ko ɗaya ga watan muharram babu wata wazifa da aka keɓance a cikin addinin musulunci da ta keɓanta da ƙarewar shekara ko farawar shekara ta hijira kamar yadda ake yi a cikin tsarin jahiliya na yin bukukuwan ƙarshen shekara amma idan muka yi la'akari da cewar Allah ya sanya shekarar hijira tana ƙarewa da wata mai alfarma shine watan zulhajj tana farawa da wata mai alfarma shine watan almuharram cikin watanni hudu da Allah ya keɓance su ya sanya su watanni masu alfarma za mu san cewar akwai hikimar Allah a cikin wannan domin Allah ya ƙare mana shekarar da lokuta na alkhairai masu yawa yan kwanaki kaɗan da suka gabata muka kasance a cikin goman farko na zulhijja wanda suka keɓantu da ayyukan ibada da ayyukan samun gafara Allah da ayyukan karɓan addu'a da ayyukan samun yanci daga wutar jahannama wanda a cikinsu aka samu ranar arafa kuma kafin nan da 'yan watanni kalilan muka fito daga cikin watan taƙawa watan azumin ramadan watan 'yantawa daga wuta watan gafarta abin da ya gabata na zunubai ga baki ɗaya, da kuma watan karban addu'o'i watan lailatul qadr don haka abin da muka samu na haske na karban addu'o'i da samun gafara Allah da samun ‘yantawa daga wuta wanda muke kauna in Allah ya yadda mun samu mu kiyaye wannan falala mu kiyaye wannan alkhairi mai amfani da shi a matsayin jari wanda za mu fuskanci sabuwar shekara mai shigowa mu fuskanci wannan sabuwar shekara mai shigowa da abin da ya fi komai shine riko da Allah riko da Allah babu aminci irin amincin ruko da Allah Allah ta'ala ya ce wanda duk ya riko da Allah to hakika ya shirye zuwa ga tafarki mai madaidaici kuma ya ce wanda duk suka yi imani da Allah suka yi ruko da shi to Allah zai shigar da su cikin rahamarsa ya shiryar da su zuwa gare shi ya zuwa ga tafarki madaidaici Allah kuma ya yi mana wasiya kan mu riko da shi saboda shi ne wanda yake mafi shi ne wanda ya fi amincin bayar da taimako da amincin bayar da kariya ya ce ku yi riko da Allah shi ne mataimakinku madalla da wannan mataimaki madalla da wannan madogara wato Allah madalla da shi a mai taimako madalla da shi a madogara don haka ba abin da ya cancanci mu fuskanci wannan shekara da shi irin riko da Allah to shi ko riko da Allah ya kunshi tsayawa akan rike imani da shi babu abin da muke da shi wanda yake shi ne jarinmu irin imaninmu da Allah mai riko da Allah ta hanyar inganta imaninmu da kuma tsayawa a kan ɗa'arsa da barin saba masa musamman mun fito daga lokuta waɗanda suke masu albarka kada mu warware alkhairin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga kwancewa bayan ɗaurawa bayan ɗaurawar shi ne abin da aka aza na ayyukan ɗa'ar Allah na wato kiyaye farillai da kiyaye kyawawan ayyuka na azumi da sallah da karatun alkur'ani da ihsani ga bayan Allah ta hanyar ciyarwa da yawan sadaka to a kiyaye wannan wannan shine abin da aka kulla to kada a kwance shi bayan an riga an kulla da wannan ne idan muka fuskanci da wannan ne za mu fuskanci sabuwar shekara kuma mu shiga cikin wata mai alfarma wanda shi ma ake so mu yawaita azumi halin da al'umma take ciki ba mu san abin da gobe za ta kawo ba amma jujjuyawar zamani da tsanance-tsanance wanda wanda ka iya zuwa a cikin rayuwa babu maganinsu irin riko da Allah babu maganinsu irin neman taimakon Allah Allah ta'ala ya ce mu nemi taimakonsa ta hanyar haƙuri da sallah haƙuri shine yawan azumi da sallah wanda a ciki ne za mu yawaita addu'a muna gani irin halin da ƙasanmu take ciki manyan abubuwa da suka zo suke fuskantar mu a ƙasar nan rashin aminci rashin abinci taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma zaɓe wanda za mu fuskance shi taɓarɓarewar tattalin arzikin nan abubuwan da ake da suke zuwa abubuwa ne masu tada hankali abinda yanzu gwamnati take biya na kudin ruwar bashin da ta ci yanzu har ya fi kudin shiga wato sai an nemo bashi kafin a biya ruwan bashin da aka ci domin kudin da ake da shi abin kudaden shigowa sun gagara a biya kudin ruwan da ake biya wannan abin da aka bayyana kenan a jiyan nan saboda haka abin da muke fuskanta babu mai mana magani sai Allah amma kada mu fuskanci wannan da yankewar kauna da ɗebewar haso domin mun san kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa'tasimu billah kuwa maulakum ta ni'mal maula wa Nimal nasir ku yi riko da Allah ne mai taimakon ku madalla da Allah a mataimaki madalla da Allah a madogara mu dogara ga Allah mu yawaita addu'a akan waɗannan abubuwa guda hudu aminci da abinci da karewar tattalin arziki da kuma zaben nan da zamu fuskanta Allah shine majibincin mu to kuma zama abinda zai samu mu samu taimakon Allah shine ruko da shi shine mu zauna lafiya da Allah su tsara da ayyuka da ake yi na almubazzaranci da nuna isa ga Allah da barna a bayan ƙasa lallai mu daina shi kuma kada mu shiru akan barnar da ake yi wanda duk yaga ga uwan uwansa yana yin barna lallai ya tsaya akan yi masa nasiha domin Allah madaukakin sarki idan barna ta yawa to koda ana addu'a in dai ba a tsaya an yi maganin barnar ba to Allah madaukakin sarki ba zai hana ba ta sauka gare mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi umarni da kyakkyawa ku hana mummuna ko kuma Allah madaukakin sarki ya sallata muku ba salihai daga cikin ku su yi addu'a ba za a karɓi addu'a ba saboda haka lallai mu tsare kanmu daga barna mu tsare kanmu daga sabo mu zauna lafiya da Allah kuma mu rinka nasiha ga al'umma kan a zauna lafiya da Allah musamman mu ji tsoron Allah wajen irin abubuwan da ake yi wajen bukukuwa da kuma wajen da kuma sama da sama da wannan irin abubuwan da 'yan siyasa suke musamman yanzu za a shiga cikin harkar wato fafutukan neman zaɓe mun san irin abubuwa da ake yi na barazana ga zaman lafiya da yada abubuwan barna raba kwaya da kayan sanya maye da raba da fito da makamai ana jefa razani a cikin zukatan mutane da sauran ayyuka waɗanda suke kawo fushin Allah a cikin al'umma lallai mu tsarkake kawukanmu domin abin nan da yake tasowa wato ya fi ƙarfin mutum Allah ne kaɗai zai iya maganta halin da ake ciki muna gani ƙasar Sri Lanka ƙasar Sri Lanka shugaban ƙasar yana gani ya tsallake ƙasar ya gudu ƙasar ta zamanto sha'anin arziki ya taɓarɓar biredi idan mutum zai nema sai ya yi awa hudu akan layi kafin ya samu biredi to wannan abin mai izina ne domin allah maɗaukakin sarki ya yi mana wa'azi da irin wannan ya ce wa mahiyar minar zalimi na biba'i alkariyar da allah ya halakar mutanen annabu lot ba nisa take ba daga azzalimai saboda haka irin alƙaryatu da kuma ƙasashe da suka shiga cikin taɓarɓarewar tattalin arziki ba kuma sirri nan ka bace an ce akwai ƙasashe hamsin na duniya da suna gaɓar shiga cikin irin halin sirri lanka na karyewar tattalin arziki ga baki ɗaya rerat saboda haka mu nemi tsari daga allah ta hanyar jin tsoronsa da ya ruko da shi da rashin ɓarna da zama lafiya da allah allah maɗaukakin sarki ya ba mu kariya Allah madaukakin sarki ya mana gaman katar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي وأمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم وفق أئمتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا وقوموا إلى صلاتكم يرحمون